Barka da zuwa tashin Al'ishara TV da wance gaba da samun shirye-shiryenmu ku danna subscribe da alamun karawa. Ake yi a duk duniya ba a yin haka. In ma an cire maka za ka ga cewa an sake turo maka har ma an maka ƙarin naira ashirin a ce ana baka hakuri saboda inconveniences. Amma a mu NCC ba ta san wannan ba. Me kake tunani? A ƙarƙashin wannan a kyautata a daina zalunci a daina ƙarya. ka je ka samu wata tashar talabijin da take kan intanet ka ji wasu yaran obasanja ne yaran obasanja ne da kuɗin da obasanja ya ba su suka kafa tashar talbijin a kan intanet da ita suka zo suke tona wa obasanja asiri a kan tashar intanet sahara tv ka je ka samu ga sunan yarabawa ne yaran obasanjo da kudin obasanjo suka kafa tashar talbijin din suka ce sun gane zalunci ya yi wa baba yawa shi yasa suka yi tawaye amma daga ingila ne suke shutin tashar amma za ka iya ganin ta ko'ina suna faɗin ƙarara obasanjo ne ya kashe bola ige to amma menene labarin bola ige yana daga cikin manajojin kamfen na obasanjo da kuma ya ci aka ɗauki ministan shara aka bashi daga baya aka bashi ministan wutar lantarki ni ina zauna abuja aka yi the life aka yi hira da bola ige yana tabbatar wa da mutanen najeriya cewa wutar najeriya za ta gyaru saboda ga tabbacin kuɗi an fitar to amma sai aka samu batar na tsakanin shi da obasanjo ana fitar da kuɗin sai obasanjo ce a tura su zuwa account ɗin shi sai bola ige ce ba zai zama mutumin banza ba saboda ya bayyana a tashar talbijin ranar talata da daddare yana jawabin cewa an ba da kuɗi kuɗi suna nan zai gyara wutar lantarki kuma yanzu ya koma ya ba obasanjo sai obasanjo ya ce idan bai aikata abin da yake umarnin shi ba zai ga abin da zai faru bola ige ya ce ba zai aikata ba a wannan la'asariyar ya tashi ya bar abuja ya tafi garin su yana isa aka bi shi haɗaki a kashe shi waɗannan yaran suna nan akan intanet bidiyo ne ba a rubuce ba sun tona asirin obasanjo karara ka duba wani zalunci ya wuce wannan wannan dan fadar ka ne ka kawo ministan wutar lantarki ka bashi aka ware kudi za a gyara wutar lantarkin ka ce ya zuba kuɗin a aljihunka a fasa gyaran wutar lantarkin ya ce ba zai zama mutumin banza ba kowa ya san lauya da tsaurin ra'ayi sakamakon haka aka bi shi aka kashe me kake tunani idan irin su obasanjo sun kashe suwane da suwa ne? jama'a kun fahimci wannan da kyau je ka saurari kasar ɗina waye kashe malam ja'afar ka alakanta shi da waɗannan maganganu allah maɗaukakin sarki ya taimaka don haka allah maɗaukaki yake cewa wal ju'i allah kuma zai ainihin wato jarabci mu mutane da ainihin wani nau'i na yunwa ina iya takaita mana wannan in tuno mana wata yunwa ta ƙarshe wadda aka sha kafin wannan ta gaba ɗaya wadda wannan yunwa ita ce yunwa farko a wannan zamanin wadda yanzu har yunwa ta zama wa ɗan najeriya jiki a lokacin da buhari ya karɓi mulki aka ce za a yi canjin kuɗi a lokacin an yi wata mummunar yunwa domin ga kuɗinka za ka sai wake da shinkafa na naira ashirin sai ta ce ba za ta karba ba sai dai ka ba ta sabon kuɗi shi kuma sabon kuɗin ba shi a hannun jama'a na haka ita ba za ta sai da wake da shinkafar ta gare ka ba saboda ba za ta karɓi kuɗin ka ba don haka zuwa gobe jalinta ya karye kai kuma ga kuɗin ba su da amfani sai ka zauna kana ta hamma kuɗin nan idan ka aje su a gida bayan kwana biyu sai a ce sun zama yayin banza in ka tafi banki kuma ka wuni kana hamma ba a zo kanka wajen yin canji ba idan aka zo kanka kuma sai 'yan sanda su tare ka ina ka samo su <laughs> <laughs> na fata an gane <laughs> na fata an gane to an yi wata mummunar yunwa a lokacin wadda ita te makin tarihin yunwa da ta biyo baya to tun daga wannan lokaci dan najeriya bai sake koshi ba to sai yunwa ta zama jiki daga nan ne mata suka kirkiro wara zuwan wara najeriya yunwa ce da baka san wani abu wara ba yunwa ta kawo wara idan la'asar ta yi kai ka taba ganin ana shan koko da la'asar da safa ake shan koko amma sai aka fara yin koko da la'asar aka fara yin wara da la'asar duk inda ka je ka ga mutane sun zauna a wani kofar gida suna hira ka gansu da wankakkun riguna karya ne kana ka abinci ka basu za su yi wawa mai yunwata ne tun daga lokacin yunwa ta kama mutane allah da dai cewa yake wala nablu wannan bi shay'in min Minal wal ju'i wa naqsin min al-amwal da talauci ka duba da kyau ka gani mutane sun rayu a wani lokaci wanda su ba masu kuɗi ba ne amma kuma ba talakawa ba ne suna cikin wannan rayuwa ta ni'ima ina alakanta mana karatun ne da rayuwar mu jama'a sai aka zo lokacin gawan sai aka yi wani yanayi da aka kira shi odoji aka rinka raba ma'aikatan gwamnati kuɗi ƙari fiye da abin da suke sa ran za su ɗauka aka ji daɗi aka more tun daga wannan lokaci sai kuma talauci ya biyo baya sai ka ga tsohon attajiri tun yana iya wa tsohuwar marsandin shi fenti har ya koma ko wanke ta da omo baya iya yi tun tana iya ki ta tashi da kanta sai ya sa 'ya'yan shi sun tura tun tana da iya kwandishan ya koma yanzu hatta madagin gilashin nata ma baya daga ta sai ka ji an ce ya talauce ta tsure ka bi irin waɗannan alhazan suna nan da yawa talauci yake ta kama mutane sannan kuma da mace-mace kowa ya ga irin abin da ya faru a lokacin yakin mai ne na mace-mace da kashe-kashe duk wannan mace-mace da kashe-kashe jama'a bai kai abin da ya faru a gwamnatin goodluck ba tun da ake a tarihin yammacin afirka ba a taɓa kisan kan talakawa su mutu kamar mutuwar 'ya'yan kaji irin wannan lokaci na mulkin goodluck ba saboda haka yana daga cikin dividend of democracy yana daga cikin roman demokuraɗiyya da mutanen najeriya suka samu shine matukar asarar rayuka da suka samu wanda dama waɗannan suna daga cikin romo na demokuraɗiyya wanda romanta na farko yana fara daga murɗiyar zaɓe har zuwa kuma waɗannan kashe-kashe da sata da kuma ainihin ya zama kawai 'yan giya ne suke shugabancin ku kuna nan kuna jiran a kawo wutar lantarki su ba su ma san an ɗauke ta ba saboda sun bugu allah maɗaukakin sarki kiyaye wa naqasin min al'amwali amwali wal anfusi wa samarat da kuma ainihin rashin 'ya'yan itatuwa kowa ya ga irin yadda da mangwarori da gwaiba suke da albarka aka zo cikin hikima aka zare muku waɗannan irin mangwarorin aka kawo muku wasu 'yan zamani aka ce su kuma sai da taki nau'i kaza suke kuma takin aka hana ku kuna da masara da dawa da gyada da da ba ruwanku da takin zamani aka zo aka zare muku wannan irin aka kawo muku wata masara yar eka ita sai da taki shi kuma takin baya samuwa saboda haka sai aka waye gari babu hatsi babu 'ya'yan itatuwa mangwaran da da za ta zubo da 'ya'ya yaran anguwa su sha su koshi. yanzu sai dai ta ganye ta kakkaɓe ta cika muku anguwa da shara allah ya ce wa bashir sabirin amma akan duk waɗannan jarabawa na tsoro da yunwa da talauci da mace-mace da wannan jarabawa ta rashin amfanin gona da kuma 'ya'yan itatuwa to duk wanda ya haƙuri allah yana cewa a yi musu albishin shi yasa kuwa ga a wannan lokacin jama'a sai muka yi haƙuri muka koma ga allah kuma abin da ya dace mu yi sai ba mu gaza dangane da yin haka ba Allah ya kawo mu zuwa ga yau alhamdulillah muna fatan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya fara saka mu a cikin aminci muna roƙon Allah ya ɗauke mana yunwa yanzu yau za mu wuni da yunwa ta azumin ramadan to ibada ce babu laifi falala ce amma inda matsalar take an zo shan ruwa wani har yanzu bai san abin da zai sha ruwa da shi ba wani murna yake azumi ya zo don dama a wuni ba shi da naira talatin da yake cin wake da shinkafa garau garau to amma idan yunwa ta tattaru a cikin shi ƙarshen yini ina zai samu kunu da zai sha haka masu wadata ku taimaka kuna dafa abinci kuna kaiwa wuraren da bayan allah suke taruwa kuna raba musu a taimaka a shiga cikin anguwannin talakawa a buɗe limfuna na dahuwar abinci a aje masu dahuwar abinci su ta dafa abinci a ce duk wanda yake da bukata ya zo kawai ya karba kar ku damu wannan abinci da kuke zuwa aikin hajji ko umara kuna ci a masallacin annabi ko kuma masallacin makka ba gwamnatin saudiya ce take ba wallahi talakawa ne irin ku wa'azi ne ake musu irin wannan suke aiki da shi su tara naira talatin naira hamsin a je a tattara waɗannan kuɗi ana dafa abinci ana bayarwa Ka ga yara 'yan ƙanana 'yan shekara goma sha biyu an zubo su da abinci an ce duk wanda ya kai abincin shi aka cinye sadaka to za a bashi naira talatin idan ku ya dawo da ragowa abinci to naira goma za a bashi, na naka sai ka ga yaro an fito sallah magariba ya riƙe hannunka yana roƙonka don allah ka zo mu je ka ci abinci don allah ka taimake ni in ka yadda to sai sake kamo hannun wani don Allah kai ma ka zo kaga wannan ma abokina ne ya yadda zai ci abinci in ko gama ci sai ce to ku yi min alkawari gobe nan za ku zo sarki ya tabbata ga Allah Allahu akbar garin daɗi na nesa garin daɗi na nesa jama'a kai ka ji ana roƙonka ne ka zo ka ci abinci idan ka ci kuma ana roƙonka dan Allah gobe ka dawo kuma ka yi alkawari kuma ka bashi lambar wayanka yana roƙonka ne ka zo don allah ka ci abinci kar ka je ka ci a wani wuri kuma sai ka faɗi irin abin da kake so wallahi jama'a akwai waɗanda za ku je ku faɗa musu ku ce musu ku abin da kuke so kawai a kawo muku farfesun rago wallahi cewa za su yi hadir kuma ba gwamnati ba ne a talakawa ne sun tara kuɗi kafin azumi suna so ne kawai sai a ɗauki shayi a baka sai a ce ka riƙe hadda flas ɗin da kofin da kuma jarkar da aka kawo maka ka riƙe gobe kuma a sake kawo maka in ka ɗibi dabino ƙwaya uku sai ya ɗibi guda talatin sai zuba a leda sai cusa maka a aljihu ka dai ƙara jama'a ba abin da zai hana mu irin wannan alherin saboda haka muna fama da talakawa majiya yunwa idan ka je wata anguwar suna nan talakawa ne ba su da ruwan da za su sha balle su alwala je ka haƙa musu rijiya je ka kai musu burtsatse je ka kai musu asibiti idan ka je wata anguwar masallaci ne ba su da shi a daidai lokacin da wata anguwar ba su da malamin da zai karantar da su duk waɗannan suna daga cikin ayyuka na alheri jama'a to amma kai kuma da allah ya jarabce ka da tsoro da yunwa da talauci da mace-macen dangi da asara amfanin gona ko allah yana cewa a yi maka albishir in kayi haƙuri naka duk lokacin da aka ce mahaifinka ya rasu mahaifiyarka ta rasu lokacin da aka ce ka yi asarar dukiyarka za ka ji abin da allah maɗaukakin sarki ke ladabtar da mu na cewa inna lillah wa inna ilaihi raji'un daga allah muke kuma ga allah za mu koma saboda albarkar faɗin wannan kalmar da musulmi suke yi yanzu hatta kai waɗanda ba musulmi ba ma sai ka ji a coci an yi rasuwa sai ka ji wani ya miƙe ya ce kamar yadda 'yan uwanmu musulmi suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar musulmi sun ɗauki tarbiyya kenan har makwabtansu suna kwaikwayo daga gare su da haka duk sanda musiba ta same ka ka koma ga Allah kuma ka yi addu'a sannan ka yi fatan Allah ya tsaye maka da wannan musiba kuma kada Allah ya nuna ta akan wani jama'a musulmi za mu saurara a nan insha Allah ta'ala dukkanin tambayoyi da ainihin ake aikowa za mu rinka amfani da farkon karatun kashe gari muna ainihin isar da waɗannan tambayoyi insha Allah muna amsa su mune kowa fatan alheri Allah maɗaukakin sarki ya karɓa waɗannan ibadoji namu kuma muna fatan Allah ya ɗaukaki musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai wanda wa musulunci da musulmi wani mugun makirci Allah ya shiryar da shi idan Allah bai nufe shi da shirya ba Allah ya raba musulmi da makircin shi jama'a za mu saurara anan muke cewa gobe alhamis insha Allah karfe goma na safe akwai karatun littafin fiƙe sira a wannan makarantar karfe hudu da rabi kuma na la'asar akwai karatun tafsiri kamar yadda ka gani a yau karfe tara kuma na dare akwai ainihin karatun sahihul bukhari a tudun wada a masallacin markas sannan karfe takwas da kwata za mu rinka fara sallar isha a wurin nan da sallar tarawihi wadda za mu rinka yi insha Allah. da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu da alhamdulillah Allah ya taimaka ah, al'ummar baya an wajabta musu azumi to sai mu ma Allah ta'ala ya sake wajabta mana ba dan kuma ba sai dan ya jarabci bayansa dan ya ga suwaye za su iya haƙuri da yunwa domin suwa su nemi yardansa kana son cin abinci amma sai ka fifita soyayyar Allah akan abincin sai ka kyala abincin ka fifita soyayyar Allah domin wanda kaga ya ki cin abinci na azumi ai ba wanda ya isa ya hana shi cin abinci a ce ha kawai wani ya zo ce ba za ka ci abinci ba tun daga safe ko tun daga asuba har zuwa faduwar rana wani ƙato ko ya zo ce maka kar ka ci abinci saboda wai ka nuna mashi soyayya ai ba za ka yarda ba kenan girman Allah ya kai girma ne yasa ka yarda ka bar abin da kake ci ka bar abin da kake sha domin ka nemi yardansa an fahimta a shi yasa akwai wani hadisi da Allah ta'ala yake cewa mai azumi bayi da sakamakon da ya wuce aljanna ladan azumi ba a yarga ta an fahimta domin kuwa Allah yakan ce bawana ya bar ci ya bar shansa sannan ya bar duk wani abin da yake sha'awa ba dan komai ba saboda ni sai Allah ya ce to lalle wawana ya wajabta ya cancanta in wajabta mai shiga aljanna kuma ka duba ka gani wato dalilin da ya sa Allah ta'ala ya fardanta mana yin azumi dalili ne da na ya samar mana da wata mafita na kafarar zanubanmu da kuma samun kusanci ga shi Allah domin za a ga hatta annabawa in za su kusanci Allah sai ga sai su yi azumi yanzu annabi Musa da zai je miƙati sai da ya azumi lokacin da annabi Musa ya azumi ya je garawa da Allah da ya kama hanya ran da zai aje azumin sai ya asuwaki sai je gana da Allah sai Allah ya ce masa me yasa ka yi asuwaki da ka zo ganawa da ni sai ya ce baki na yana hamami na azumi yasa na yi asuwaki saboda na san zan gana da kai sai Allah ya ce to ni kuma hamamin nake so domin ni miski ne a wajena da haka yanzu ka koma ka sake yin wani azumin ka zo min da hamamin kaga sai da aka sake mayar da shi ya sake yin wani azumin ba dan kuma saboda shi abinda Allah subhanahu wata'ala yake so kenan babu wanda yake iya dabbaka wannan ibada akan yadda Allah ya fallanta mana ita sai mai hakuri domin kuwa idan ka duba an ba horewan Allah ba da taimakonsa da za ka zauna haka kawai ba da sunan azumi ba baka ci baka sha ba ai matsala za ka samu sai ga ka galabaita ka shiga wani yanayi amma kuma inda sunan azumi ne sai ga baka damu ba sai kana ta walwalanka wato yana nuna maka cewa akwai wani sauki da shi Allah yake sawa cikin wannan azumin domin kuwa kaga akwai bambanci tsakanin wa tsakanin yunwarka da ba ta ibada ba da yunwarka ta ibada ashe a cikin azumin ba wai haka kawai kake samun sauki ba Allah ne yake sauƙaƙa maka shi allura wata rana matana za ta yi ramukon azumi sai nace ta yi ta ce to ya kamata ni ma dan tashi da azumi nace ban da niyya yau bai niyya yin azumi za ka ki azumin ki da safe na karya sai wani uzuri ya fitar da ni ban dawo ba sai wajen magarba kuma tun wannan karyawa. mana in ka ga wahalar da na sha sai da na fita shan wahala ita da ta yi azumi sai na gane cewa yanzu akwai wani bambanci tsakanin abin da ka rike ibada da abin da ba ibada ba ne tunda ka gani yanzu ba ibada ba ne yiwu manza ne kawai ita ko ibada take kuma ta samu saukin ta Allah ya sauke mata shi ni kuma da yake ba ibada nake ba na sha wahala na to wannan yake nuna maka cewa girman sa ya kai girma a wajen Allah to shi yasa ya ce ya wajabta mana azumi kamar yadda ya wajabta ma wa'inda suka gabace mu yanzu ga azumin ya taho idan mutum yana da hankali da wayo ba sai azumi ya zo ake mishi shiri ba a'a kafin ya zo ake shirya masa mai tilawa qur'ani ya fara mai ƙiyamin laili ya fara tun yanzu mai sadaka ya fara saboda idan ta zo ya riske ta cikin shirin idadi magabata suke ma azumi za ta zo. shiri suke mata na musamman wani har azumin ya shigo bai shirya komai ba har kuma ta fitan ma bai shirya komai ba wala fala saddaka wala salla babu sadaka ba salla to idan ta zo to ana gane mai imanin gaskiya ne da zuwanta yana manna zuwanta duk wani mai imanin gaskiya ka yana murna azumi ya kusa saboda ya san cewa in ta shigo akwai wani sauki wallahi da zai samu